الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan wada Allah gafarce ni makon makon da ya wuce na yi tafiya kuma ga shi yau na zo a makare sai hakuri saboda nisan wajen ne ko mu canza ranar a bata a kabar din ko to malam ce, wa kullu hara وكلها أي الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر آحاد نن بياننا أكن هكونش أخبار الآحاد ba min haitu subut ba ne nan kamar yadda ya faɗa abin nan min haitu ma tufid na farko tukuna domin wannan matsala ce kamar yadda nake a ƙarshen wancan darasin daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da usulul fiqh aka shigar da su cikin ilmin mustalahul hadith shine alhadithul ahad a yaya matsayin yaya matsayinsa yake wajen kafa hujja da shi kat'i ne ko kuwa ba ba bane wato bi ma'ana da ka san aka in ka zo tartibin abin da ta cike wannan saboda tartibul adilla tartibin dalilai me yasa malamai suke damu da tartibul adilla saboda idan aka samu dalilai sun zo sun yi sabani da juna kuma ba zai yiwu kai jam'i tsakaninsu ba to dole ne ka ga wanne zaka kaddamar wanne ka jinkirtar to don haka suke magana akan matsayin akhbarul ahad ta wannan janibin idan mun san yanzu alal misali abinda mutum ya je ya mubasharansa yana da yaƙini a kansa ko ba haka ba yana da haƙƙul yaƙin a kansa don shi ne ya gogayya da abin amma abinda aka zo aka gaya maka abinda mutum ɗaya ya zo ya gaya maka daban yake da abinda mutane da yawa suka zo suka gaya maka ballantana ma kuma a ce mutanen nan za sun kai haddin tawaturi da shar'in da muka kawo akan shi akan alhadithul mutawatir ko ba haka ba to yanzu shi khabarul wahid wanda mutum ɗaya ya zo ya kawo maka ko mutane biyu ko mutane uku ko mutane hudu matsawar dai ba su kai haddin tawatur ba shine muka ce al-ahad ko to yaya matsayin abin da suka gaya maka yake shi ma za ka ce yufidul ilma ne ko kuwa zai baka kafi a cikin zuciyarka cewa wannan labarin haka yake tabbas ba karya ba kuskure a ciki don dama ihtimalin rashin gaskiyar labari ta fuska biyu yake zuwa masa in ma ta fuskan cewa ba gaskiya ba ne ƙarya ne ko kuma gaskiya ɗin ne amma an samu kuskure wajen riwaya to idan ya zamanto cewa baka da wani ihtima yanzu kaga idan kai ne kaje kai abu baka da wani shakka akan cewa abin nan ya tabbata haka yake haka idan aka kawo maka ta jihar tawatur mutane masu ɗimbin yawa wanda yake ba zai yiwu a ce sun yi ittifaki wajen kirkiro ƙarya ba ko wajen kuskure a cikin riwayar nan suka baka labari shi ma kana da ilimi na larura kan cewa wannan abin gaskiya ne baka buƙatar ka ce sai ka nemi dalili akan wannan to amma idan mutum ɗaya zo ya gaya maka fa ko da mutumin nan adali ne ko da mutumin nan adali ne ya gaya maka ta yiwu ya zamanto ya yi kuskure ko ba zai yiwu ba tun da abu sha'anin kuskure abu ne wanda yake ba wanda yake masumi daga kuskure in ba wanda Allah ya asama ba in ba wanda Allah ya kiyaye ba su ne annabawan Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai ne kan abin da zai faɗa amma kowane ne komai gaskiyarsa ja'izi ne ya zamanto yi kuskure a cikin maganarsa to idan akwai wannan tajwizin kaga ko da ya faɗi magana kana da tabbas ya faɗa ka gaskata wanda ya maka riwaya daga wajensa amma duk da haka a cikin zuciyarka za ka kawo wannan halaccin cewa ta yiwu ya zama ya yi kuskure ta yiwu ya zamanto wata shubuha ta zo masa abin ba haka yake kamar yadda ya faɗa ba ko ba haka ba ko da komai kankantar wannan to idan ya zamanto cewa ba wato kana ɗari bisa eh, abinda kake ɗari bisa da ɗari akan gaskiyarsa to shi ne ake ce masa katsi a yanke yake kamar in aka ce maka biyu a tara da uku biyar ne kaga wannan katsi ne ilimi ne na larura ba ka buƙatar ka ce a kawo maka hujja babu kaulani a ciki ko akwai kaulani eh. to amma idan wani ya zo ya gaya maka yanzu muna zaune wani ya zo ya ce mana ai abin nan gashi a cikin sa'an nan a yanzu yanzu din nan a kwamiti din zakka ana raba mutane dubu ɗari ɗari a yanzu yanzu din nan ya zo ya faɗa a kwamiti din su malam ana raba dubu ɗari ɗari a yanzu yanzu kaga idan muka ji maganarsa gashi kuma mun san shi tare muke sallah da shi ba mu san shi makaryaci ba ajali ne yanzu yaddar da za mu yi ta yi daidai da yaddar a ce mana biyu a tara da uku daidai yake da biyar domin ta yi ya zamanto cewa shi ma ba gani ya ba gaya masa akai ta yi wanda ya gaya masa din ba daidai ya faɗa ba ta yi ko adali ne ta yi ya yi kuskure to saboda irin waɗannan ta yi ta yi ta yi shi yasa za mu ce wannan baya ba da alƙafi baya ba da yanke baya ba da mi'a fil mi'a idan muka ce mun yadda da shi saboda mun yadda da gaskiyarsa za mu ce watakila casa'in bisa ɗari wannan maganar haka take amma za mu ajiye dai goma bisa ɗari kan cewa ta yiwu akwai wani ɗan kuskure kai ko da ɗaya bisa ɗari ne in muka ajiye bai zamanto ƙafi'i ba to wanda yake bai zamanto ƙafi'i ba shine suke cewa yufi dubban yufidu zannin da amma mutumin da zai zo ya gaya mana mutum ne wanda yake masturul hal masturul hal ba mu san shi ba ba mu jarraba shi ba mun tabbatar da cewa adali ne ba kawai dai wata ran dai muna ganin sa dai wani lokaci za a zo a yi sallah da shi amma ba mu sani ba adali ne ko ba adali ba ne mustaqimi ne ko ba mustaqimi ba watakila bai zai da zuwa garin ba masturul hal kenan ba a san shi ba in ya zo ya gaya mana magana kaga za mu ce ta yu gaskiya ne ta yu ba gaskiya ba ne wataƙila za mu bar shi a hamsin bisa ɗari hamsin bisa ɗari gaskiya ne hamsin bisa ɗari kuskure ne ko ba haka ba amma wanda yake to wannan shine ake ce ma mun bar shi a bisa shakka shakka shine ittiwa'ul ihtimalai eh? ihtimalul qabul ko a karba ko a ko a watsar duk daidai ciki idan kuma ɗaya janibin janibin raddi ya fi yawa shine wanda muka wanda mun jarrabce shi mun gan shi makaryaci ya taɓa mana ƙarya ko kuma ba makaryaci bane amma ya taɓa kawo mana labari labarin sai muka je muka same shi a inda ya faɗa ba haka yake bai fahimci abin ba ko kuma bai kiyaye shi yadda ya kamata ba gaskiyar da ke ciki kaɗan ne amma yawan yawan abin da ya faɗa kuskure ne duk da yake ba mun san shi ba makadaci ba ne amma ya tashi magana baya rike baya fahimtar abin da ake yi yake faruwa har ya zo ya bada labari to kaga idan irinsa ne ya kawo mana labari eh, idan shi ne ya zo ya faɗa mana yanzu ma ya ce za mu zabura mu tafi mu je kwamiti ɗin zaka mu je mu karɓi wannan kuɗin saboda mun riga mun jarabta kan cewa sau da yawa Watakila da aka ce kwamitin zakka shi ba kwamitin zakka ya ji ba shi abinda aka ce ana yi a gidan gwamna ne sai shi ya ji cewa kwamitin zakka bai rike labarin yadda ya kamata ba kaga sai inda mun je sai ya harba mu to wanda muka jarabta shi a haka kaga mun rinjaye da janibin rad eh? to wannan shi ne za mu ce masa abin da ya kawo shi a wato waham ne kawai yakin tata ne ya faɗa saboda ka dama maratib ɗin guda hudu ne alwaham Eh? ko kuma zaka iya cewa biyar ne abinda ka san kaf'an ba daidai ba ne shine jahal kenan eh? sannan alwaham shine ya zamanto ka kaddamar da ihtimalul marjuh wato abinda yake bashi da wani asasi na dalili sai kuma ashak shine istiwa'u tarafai sai kuma azzan shine kaddamar da janibin rujihan azzannur rajih kenan sannan kuma al'ilm shine wanda yake baka ko shakka baka tajwizin nasibinsa baka baka halatta cewa kishiyar shi ya tukan cewa ya tabbata to wannan suna binciken wannan kamar yadda nace me yasa suke malaman usulul fiqh suke binciken wannan me yasa suke binciken wannan abin nan a hukuncin a tartibin tartibin al-akhbar saboda saboda tarjihi idan aka samu sabani idan aka samu hadisi mutawatir aka samu hadisi wanda yake ahad amma waɗanda suka ruwaito su sun kai muntaha wajen aminci wanne za a kaddamar almutawatir idan aka samu hadisi wanda yake siƙa ya ruwaito wanda muka ce hadisin irin wannan yana yufidu zannin rajis sai aka samu wani kuma ya ruwaito wanda yake masturin hal ne wani hadisi za mu kaddamar hadisun siƙa to abin da ta suke bincike akan wannan kenan malaman hadisi suna bincike ta wannan saboda malaman usulul fiqh sun sa shi a cikin babin riwaya dan haka su ma suke kawo shi teknilan ga mabahis din wannan fannin amma asali baya daga cikin wato gundarin mabahis din ilm mustalahul hadith to malan yake cewa wa kulluha ay al-aqsamul arba'ati al-madhkura siwa al-awwal wa huwa al-mutawatir ahad wato da al-mashhur da al-aziz da al-fard ko algarib dukansu ahad ne jam'u ahad mm. af'al kenan abin nan ala sigati af'al daga cikin siyaga din jumu'u ko jumu'ul qilla wa yuqalu li kullin minha khabar wahid kowanne daga cikin su ana ce masa khabar wahid ai khabarun yarwihi rawin wahid laba hadisi ne wanda rawi guda ɗaya ya ruwaito shi wa khabarul wahid fil lugha ma yarwihi shakhsun wahid abinda ake nufi da khabarul wahid a lugar larabawa shine abinda mutum ɗaya ya ruwaito shi wa fil istilah ma lam yajma' shurut tawatur a istilahi kuma shine dukkan hadisin da sharuɗan hadisi mutawatir ba su taru a cikinsa ba saboda haka al-ahad a khabarul wahid kishiyan al-khabarul mutawatir ne hmm? wato bi ma'ana naqidun sa ne su su biyu ne domin al-khabar إما دي يزمنتو متواتر وإما يزمنتو الآحاد وفيها أي في الآحاد المقبول والمردود تونان شين تقسيمي لك أرشيد إمام الحافظ ابن حجر يجينا تقسيم حديثي منت إمام الحافظ ابن حجر يقسم حديثي تفسك أكوكو فرقا درسمه وشتي تفسك فرقه نعم a ɗaga murya mana a ɗaga hannu wanda ya sani ya ɗaga hannu na'am da duban hay turqu usulihi ilaina bi itibari turqu usulihi ilaina ta hanyar ta hanyoyi yawan hanyoyin da suka zo shine muka shine muka gama taqsimi na biyu fa na'am bi itibari man taha ilaihi sanad idan muka duba sanadin hadisin da muka da muka kwararo sanadin maganar gawa ta tike mun ce idan ta tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine marfu in ta tike ga sahabi fa in ta in ta tike ga tabi'i kaulan ya ji an ce wani ya ce mursal mursal ko maqtu maqtu to wannan taqsimi na uku kuma fa menene taqsimi na uku na'am na'am bi itibali al-qabuli war-rad eh, ka duba ka gani shi hadisin zaka iya kassama shi akwai hadisi wanda yake maqbul akwai hadisi wanda yake mardud to hadisi wanda yake maqbul hmm, wannan taqsimin na qabul war rad amma shi kuma an keɓance shi da al-khabarul wahid ne al-hadithul ahad hmm, hadithul ahad shi aka keɓance da cewa akwai al-maqbul wal mardud me yasa haka me yasa al-mutawatir ba shi da maqbul wal mardud na'am saboda shi al-mutawatir asalin tasawurin sama daga cikin asalin ta'arifin mutawatir la yahtamilu rad dole maqbul ne tunda a cikin asalin asalin mutawatir me muka ce asalin sa yarwihi abinda yarwihi al-adad al-kathir tuhilu al-ada tawatu'ahum ala al-kadhib ko ba haka ba saboda kaga a cikin ta'arifin nasa ma ya mun kore kan cewa za a samu mardudi a cikin sa الحديث المتواتر دائما مقبول سبب هكا تقسيم الحديث يزوى بقى مقبول والمردود وانا ياكي انت دا الحديث الوا... دا الخبر الوا... دا خبر الواحد ميكوي آه، وفيها آية الأحد المقبول وهو ما يجب الأمل به عند الجمهور أبن دا أكي نتي دا المقبول اسم مفعول من القبول اسم مفعول من القبول وان دا أكي كربا أبن دا أكي نتي ai ma yajibul amalu bihi abin da yake aiki da shi yake wajaba ba abin da yake nufi shine wai kan cewa ma abin aka tabbatar da kan cewa gaskiya ne mi'a fil mi'a ba a'a abin da yake wajaba ai aiki da shi abin da yasa kuwa saboda duk in zaka samu wanda yafi kowa wanda yafi kowa gaskiya idan ya kawo maka ya kawo maka magana hmm, ta yi ya zamanto kan cewa yayi kuskure to sai muka duba muka ga Allah maɗaukacin sarki ya wajabta mana mu aiki a cikin hali irin wannan tare da wannan ihtimalin kuskure din shine a wancan darasin nake kawo muku misalin da yanke hannun barawo imamu shafi ya kawo wannan a cikin risala idan idan alkali barawo ya zo aka zo aka yi ma alkali shaida aka yi shaida a gaban alkali adalai biyu suka zo suka yi shaida akan cewa wane ya yi sata kuma satar ya zamanto ta kai nisabin a yanke hannunsa kuma daga hirzi sharuɗan sata sun cika zai yanke hannunsa ko ba zai yanke hannunsa ba wajibi ne yanke hannunsa amma ba zai yiwu a ce wa'annan ajilan guda biyu sun yi ƙarya ba ba zai yiwu a ce sun yi kuskure wajen shaidar su ba to amma saboda an san su adilai ne mun rinjayar da janibin yarda da maganar su bisa janibin raddin maganar su da a ce ba su ne suka zo suka kawo shaidar ba waɗansu ne wanda yake ba adalai ba to kaga a nan wajen ba mun sai mu rinjaye da janibin watsi da shaidar su bisa karɓa to ka gani Allah ya wajabta mana ni aiki da wannan shaidar tare da cewa a nan wajen alkali yana yanke hannunsa ne ba bisa yaqini ba bal bisa azzannur rajih ya rinjaya gare shi cewa waɗannan mutanen gaskiya suka faɗa amma baya da yaƙini akan cewa ba su gaskiya abin nan ba yaqini gare shi ba akan cewa shaidar ta su tabbata haka take gaskiya ce to saboda Allah madaukakin sarki ya sa mu mai aiki da azzannur rajih shi yasa aka kira al-maqbul shine wanda yake yajibul amalu bihi wajibi ne ya aiki tare da shi saboda ka sawa'un afada al-ilm ko afada al dhann yajibul amalu bihi wajibi ne ya aiki tare da shi wa fiha fi وفيها في أخبار الآحاد المردود وهو الذي لم يترجح صدق صدق المخبر به almardud kuwa ma'anar mardud kishiyar makbul ba shi ne ma la yajibul amalu bihi ba kuma nan wajen bai kawo batun abin nan bai kawo batun al'amal ba sai ya kawo batun menene hukuncin wannan habar din na ta fuskar wanda ya bayar shine ma alladhi lam yatarajjah lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi wanda ya bada labarin gaskiyarsa bata rinjayu akan rashin gaskiyarsa ba bata zamanto ce mafi rinjaye ba an gane misalin da na kawo na kan cewa idan mutum ya kawo mana magana an adali ne za mu karɓe shi idan daga hamsin zuwa ɗari ko zuwa abin da bai kai ɗari ba to wanda yake ya kawo hadisinsa wanda yake hadisinsa ya zamanto muna tawakkufi a kansa muna shakka wato hamsin fil gaskiya ya faɗa hamsin filmi'a ba gaskiya ya faɗa ba ko kuma saba'in filmi'a ba gaskiya ya faɗa ba to wannan hadisin shine ake cewa masa mardud an fahimta nan wajen ya ta janibin mardud ya kawo don ya nuna maka cewa ba abin nan ba dukkan mardud ne za a ce la juzul amalu bihi ba don saboda akwai hali da zai zama tuwa aiki da mardud hmm, kamar yadda zai zo a cikin bayani sai ya kyale maka batun al'amal ya koma batun wani hukunci zaka ba mu wannan hadisin din sauraka alhadithul mardud eh, nau'i biyu ne kenan ko nau'i na farko inda aka samu a istiwa'ul ihtimalai janibul qabul da janibul rad suka zamanto daidai wa daida ko na biyu kuma janibul rad ya rinjaya akan janibul qabul an fahimci wannan wannan dukkan sa al-mardud ne لتوقف الاستدلال بها على alal عن أحوال رواتها دون الأول me yasa ya zamanto a cikin al'akhbarul ahad akwai al-maqbul wal mardud saboda a cikin dukkan akhbarul ahad dinnan al-istidlal biha kafa hujja da waɗannan hadisai din ya abin nan ana tsaya yana da ana kafa masa sharadi sharaɗin kafa hujja da waɗannan ayyukan sai in an yi bincike kan waɗanda suka ruwaito wannan waɗannan hadisai sai an yi bincike a kansu in aka yi bincike a kansu su da suka faɗa hal ya tarajjah janibu sidq akan abin da suka faɗa ko ko la ya tarajjah janibu sidq janibin gaskiyar su shine mafi rinjaye ko ko bai to mafi rinjaye ba amma kaga a cikin mutawatir ba ka haka shi yasa yace dunal mutawa dunal mutawa dunal awwal wa huwa mutawatir shi mutawatir baka bincike ka ga su waye suka zamanto sun yi wannan riwaya kawai kai abin da kake nema a cikin almutawatir mutawatir adadi shin adadin su ya kai adadin tawatur amma baka bincike ka gani wane ne matsayin sa irin wanda ake karban hadisin sa ne irin wanda janibin gaskiya ya riwaya eh, eh, rinjaye ne akan janibin raddin maganarsa ko ba irin wannan bane ana yin wannan ne kawai a cikin al-akhbarul ahad an fahimci wannan saboda idan aka tambaye ka me yasa ya zamanto cewa ba ana samun al-maqbul wal mardud a cikin akhbarul ahad dun al-mutawatir menene dalilin na'am me yasa ba me yasa ake maganar me yasa wato sifar qabul sifar karban hadisi ko raddin hadisi aka da ita akan hadisul ahad ba akan hadisul mutawatir ba kaba tambayar ba ta zamanto an saka kana hanya amma ba shine ba yanzu yanzu gashi abinda muka karanta malam ya faɗa na'am na'am eh a ah, ba littar jis bane na'am eh to ni ina son ibara dan ina son ya zamanto cewa ko mutane ba su da littafin ne akan wakala bismillah a'a shi ne wannan maganar malam saboda ba za a yi istidlali da hadithul ahad ba sai an bincike masu riwayar shi kuma mutawatir baka bukatar ka bincika wanda suka riwayar shi adadi kawai kake nema da ka samu adadin shi kenan ya zama to abin da zaka kafa hujja da shi amma al ba za ka kafa hujja da shi ba sai yi bincike kan waɗanda suka ruwaito masu riwayar wannan hadisin sai kayi bincike tukuna sai kayi jarh wa ta'dil jarh wa a babin akhbarul ahad ne baya shiga cikin ilmi baya shiga cikin al-bin al-hadith mutawatir an fahimci wannan wannan shine nassin malami da ya kawo shi yasa wa'annan littafan na ilimi da kuke gani kowace ibara kowace ibara malami ya faɗa tana ba wato ba kamar abin nan abin da suke ce ma akwai uslub adabi akwai uslub ilmi uslub adabi ka ga mutum an yi magana dan daɗin magana kawai a'a su malitafan ilimi ba sa wata magana dan daɗin baki ko daɗin magana a'a duk magana da suka faɗa tana kunshe da waɗansu ma'anoni na ilimi masu yawa yasa suke da muhimmanci wa'annan littafai din ya zama tokan cewa an rike su kowace jumla a cikinsa tana da muhimmanci ka fahimce ta mu abin da kawai muke kokarin yi abin nan mu kwankwance a kwankwance kusoshin don ka ga yadda abin yake balo balo to amma kuma wajibi ne ya zama to cewa abinda zubdan abin da aka faɗa gundarin ya zama to cewa ɗaliban ilimi a haddace hmm? an fahimta to Fa kulluhu mutawatir fa kulluhu maqbul dukkan المتواتر فكله مقبول دكان حديث المتواتر ba a ce ba a cewa akwai مردود لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد سبودا لإفادته القطع سبودا الحديث المتواتر يا بعد فائدة يقيني شيني معنى القطع وتوان ديك باسا حالة تشيوى كذكري زي فارو أشي يا بعد فائدة يقيني أكن شيوى واندي بعد ba بصدق مخبره da sirki mukhbirihi da gaskiyar wanda ya ba da labarin bi khilafi ghairihi min أخبار الأحاد بقى ونين كتن ده كان شوان دي فتاة الحكني ده من كومي قصير باري لاباري انشي شكريني إيا كاو يا زي إيا يواي كريا زي إيا يواي كسكري لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا to shi al maqbul din al al ahad me yasa ya zamanto ake ya wajaba ya aiki da al-maqbul daga cikin al ahad akwai mutane da suke ganin ba a aiki da hadisi sai al-mutawatir suna ganin ba a aiki da wani hadisi sai al-mutawatir yan bid'a haka suke daga cikin yan bid'a da dama irin su mu'tazila da sauransu eh, waɗansu daga cikin su suna ganin ba a aiki da wani hadisi sai hadisi mutawatir alhadith al-ahad ba za a aiki da shi ba shi yasa irin su imam al-bukhari suka suka kawo suka kawo babi a cikin littafin sa a cikin juz'in karshe na sahih al-bukhari a abin kitabu khabar al-ahad kitabu akhbar al-ahad ko kuma kitabu khabar al-wahid dan yayin raddi ga waɗanda suke irin wannan magana ya kawo cewa ana karban hadisin ana karban kiran sallah mai kiran sallah gashi kuma shi kadai ne yake kiran sallah in a zo ai sallah a karya azumi bayan da shaidar sa kashi kuma shi shi kadai ne yazo ya kawo shaida saboda haka idan aka karbi shaidar ne kiran sallah wanda bayan kuma shi shi kadai ne min babu aula idan shi shi kadai ne ya ruwaito hadisi ma a karba to al-akhbarul ahad me yasa ya wajaba ya aiki tare da al-maqbul daga cikin su yake cewa imma an yujad fiha aslu sifatil qabul wa huwa thubut sidqin naqil shine ya zamanto an sa a samu hadisul wahid din a samu a cikin wanda suka ruwaito sifar karbuwa ta asalin sifar karbuwa da ake nema a cikin mai bada labari a samu a ciki shine ya zama to gaskiya ne shine adali ko shine muka ce idan ya kawo hadisi za mu karɓe shi mu yarda da gaskiyar abin da ya kawo amma ba mi'a fil mi'a ba daga 90 zuwa sama da hamsin ko ba haka ba domin an samu asalin sifatul qabul hmm? au aslu sifatir rad ko kuma ya zamanto mun samu asalin sifatin rad mun same shi makaryaci ne kaga asalin sifar raddin labari ya zo mana kenan tunda an san cewa makaryaci ne saboda haka kaga nan wajen abin da ya kai daga daga 50 zuwa ƙasa makaryaci ne ma ai gabaki ɗaya ma zero ne ma ba shi da sifatul qabul sifri ne kawai an yi raddin sa wa huwa thubuti kadhibin naqil shine tabbacin cewa mai ruwayar makaryaci ne aula shine mutaraddid lam yathbut sifatul qabul wala sifatul radd kun gani halayen guda uku ne a taqsimul aqli guda uku ne ko dai abin da sifatul qabul gaskiyarsa ta tabbata ko ƙaryarsa ta tabbata ko kuma ya zamanto la haza wa la na farko shine yufidu dhannur raji na biyu shine yufidu rad na uku wanda yake la haza wa la haza shine ashak shine ake tawakkufi yace fal awwal na farko yaglibu ala dhanni thubutu sidq khabar li thubuti sidqi naqilihi fa na farko abin da yake rinjaya a bisa zaton mu shine cewa labarin gaskiya ne saboda ne saboda tabbacin gaskiyar mai riwayarsa mun tabbatar da kan cewa mai riwayar mai gaskiya ne fa yu'khadhu bihi sai mu riko da maganar sa mai aiki da ita shine yufidu dhann ar-rajih yasa yace na biyu wanda yake ah, ya ah, ah, alkadib ya tabbata gare shi ƙarya ta tabbata gare shi yaglibu ala dhanni habar khabar li thubuti kadhibi naqilihi fa yutrah hmm? yana rinjaya a bisa zaton mu kan cewa wannan labarin da aka kawo ƙarya ne saboda me saboda mun tabbatar da ƙaryar mai riwaya to na wajen fa yutrah ba za a aiki da shi ba shi yasa hadithul kazzab da hadithul matruk ba a aiki da shi a wajen malaman hadisi والثالث نبؤك وند ake توقفي ba mu samu sifatul qabul ba ba mu samu gaskiyar mai ba mu tabbatar da mai riwayar mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne sai da kawo muku misalin mastur ko masturul hal mutum ne yau ya zo bako daga wani gari ya zo muka sallah tare da shi ba wanda ya san shi a cikin mu sai wanda ya zo da shi sai kuma wataƙila wani amma ba a san shi ba a ko mai gaskiya ne ko mara gaskiya ya zo ya kawo mana labari to nan wajen kaga sifatul qabul bata tabbata gare shi ba wala sifatul rad to shi wannan me ake yi والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه sai mu tsaya mai bincike mu duba daga cikin ƙara'in ƙara'in dalilai da muke da su idan dalilin da idan mun samu dalilai da suka nuna kan cewa janibin gaskiyarsa akwai ja akwai alamun cewa mai gaskiya ne saboda haka sai mu sai ya zamanto ya shiga cikin wannan janibi na farko kenan janibul qabul in ko muka samu dalilai da suke nuna kan cewa janibin rashin gaskiyarsa sun fi karfi akwai alamun rashin gaskiya sai mu hada shi da ismi na biyu janibin rad kenan fa yutra an gane wa illa in ko mu samu waɗansu wayannan qarahin din ba to ba raddi muke ba yutawaqqaf sai mu tsaya sai mu yutawaqqafu fihi za mu tsaya akan istidlali wannan shine alhadithu da'if alhadithu da'if shine wanda yake lam yatarajja kamar yadda zai zo mana daga baya hmm? ba a janibin qabul da yi rinjaye akan janibin radd ba janibin radd da yi rinjaye akan janibin qabul ba ana nan akan akan tawaqqufi shi yasa zaka ga kan cewa idan janibin qabul ya rinjaye kamar aka samu shaida ta wata hanyar sai ya zamanto Hassan da zairihi sai a karbe shi in kuma janibin radd ya rinjaye aka rasa wani wanda zai masa muwafaka janibin radd sai ya yawa yayi tafarrudi shi shi kadai ya rawaito wannan hadisin ba a samu wanda ya masa shaida ba sai ya zamanto a munkar matruk wa idza tuwqifa wa idza anil amali bihi sara kal mardud to yayin da aka yi tawaqqufi din nan fa eh, watakila yanzu nan malam me yasa ya kawo wannan dan karka dauka ya ce maka hadisi bi itibari sifatul qabul wal rad biyu ne al maqbul wal mardud to nan kuma gashi malam yayi magana abin yutawaqqafu fihi saboda ke kenan taqsim ɗin uku ne ba biyu ba a kakkai wannan zato yake cewa idza tuqifa anil amali bihi sara kal mardud yayin da aka yi tawaqqufi da shi da mardud duk ɗaya suke shi ma mardud ne saboda haka al hadithu da'if mardud ne eh, shi ma kisi shi ma ne daga cikin al hadithul mardud saboda haka tawaqqufi din da da aka ce ayi ba wai wani kaso ne na uku ba a'a kasan yana nan guda biyu al maqbul da al mardud amma ana shi al-mardud din nan wanda aka yi tawakkufi a kansa shi kansa shi kansa abin nan mardud ne la li thubuti sifatir rad amma me yasa muka yi tawakkufi me yasa muka yi raddin sa ba wai dan sifatir rad ta tabbata a kansa ba ya zama to hadisi ne mardud bal li kaunihi lam tujad fihi sifatan lam tujad fihi sifatun tujibu al-qabul saboda ba a samu sifa a cikin sa ba da take da take wajabta a karbi labarin sa tunda dama abinda ake nema a cikin hadisi in an kawo a tabbatar da sifatul qabul in aka samu sifatul qabul shikenan fa biha wa ni'mat in ba samu ba kuwa to shikenan mardud ne ba za a aiki da shi ba wannan yana rinjayar da mazhabar waɗanda suke ganin rashin aiki da alhadisu da'i wallahu a'lam yace Allah madaukakin sarki shine mafi sani a cikin wannan tahririn da yayi to wa qad yaqa'u fiha ay fi akhbar al-ahad al-munqasama إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار أكن سامو أتكن الأخبار الآحاد واندا مكان رجامك كأسما سزوها كشي أكو سوني وأنني المشهور دا العزيز دا كما الغريب كو تو أتكن سنن أكن سامو واند يفيد العلم النظري لأكن العلم النظري ilimi da yake buƙatar istidlali wato ilimi ai yanda zamu ce wannan mi'a fil mi'a amma yana buƙatar istidlali rana ne muku misali nake cewa yanzu kamar idan idan idan mutane suka zo suka gaya maka mutane aka zo aka gaya maka da samuwar ka'aba kaga baka shakka saboda tawaturi eh, baka buƙatar a ce sai an kawo maka dalili amma idan da mutane da idan da mutane za su zo su gaya mata yanzu alal misali kamar in aka zo aka ce maka biyu a tara da uku kaga biyar ne ko baka bukatar dalili to amma masalan yanzu a zo a kawo maka a lissafi a kawo maka wata equation hmm? a ce abin nan a ce ina da naira dubu sai na raba a cikin mutane uku da na raba ta a cikin mutane uku na kwashe daga kowanne daga cikinsu na kwashe naira saba'in a ciki kowanne daga ciki nawa na bashi hmm? eh yanzu in ka samo ansar ansar ko daidai ne ko ba daidai ba ko ba haka ba in daidai ne ba a ko shakka cewa daidai ne to amma ai kaga dole sai da istidlali sai da dalili sai ka iya equation yadda za ka iya ka tsara ka ce to mutane uku in abinda an ce an rarraba abinda aka ba abinda aka ba su din ba a san shi ba mu ce masa wannan abinda aka ba sunansa sunan x kuma a ciki an kwashe kowa guda abin nan 70 kuma duga baki da ya zamanto ya dubu to ya za a yi ga ga huduwa da za a bi ɗaya bayan ɗaya har a samu ansa to haka idan aka yi wannan kaga wannan ansar tufidul ilm amma ba ilmu daruri bane domin sai wanda sai wanda yake fahimtar lissafi zai zai yadda da wannan ilmi ilmi ne amma nazari dan yana buƙatar nazar yana buƙatar istidlali amma al-ilmu daruri shi da wanda yake yake da ahliyatul nazar ahliyatul istidlal wanda yake ahali ne ya tsaya ya bincike ya karatu ya gane dalili ya san me dalili ya san ba me dalili ba da wanda yake ba shi da wannan ikon duk ɗaya suke a wajen al-ilmu daruri shi ko ilmun nazari eh, sai ga waɗanda suke suna da ahliyan nazar to shi yasa sai ce mana a nan wajen al-akhbarul ahad wani lokaci takan zamanto tufidul ilman nazari bil qara'in da dalilai alal muhtar a sababbo a magana wacce take a bazzabi daga cikin maganganun malamai domin malamai sun yi sabani khilafan liman aba zalik malamai sun yi sabani waɗansu sun ce a a a abin nan akwai waɗanda suka ce alhabarul wahid yufidul qaf shi yufidul ilm ba ma ilmin nazari ba ilmin daruri kamar alhabarul kamar alhadithul mutawatir mazhaban isa ibn hazm kenan akwai waɗanda suka ce a'a yufidul ban kuma ba yadda za a iya zama tukan cewa yufidul ilm to wannan tsakatsakin magana shine kan cewa alhabarul wahid zai iya bada fa'idar cewa abin zai iya tabbatar da ilimi wato zai iya ifadar ilimi wato ya zamanto ana yanke da gaskiyar maganar amma idan aka samu waɗansu dalilai da za su ƙarfafar da riwayar tasa hmm? alƙara'in ɗin nan kuma suna da yawa zai kawo mana misalansu nan khilafan liman aba zalika saban wanda yake haka wanda yake cewa al-ilm al-khabar wahid ko da tana da qara'in la yufidu al-ilm an wal khilaf fi at-tahqiq lafzi في الحقيقة تابعان تكانون كل يفيد العلم النظري كل يفيد العلم النظري تابعان اللف اللفظي وتبع تابعانين ونديك أقويني ولثمرة أتكن تابعان با لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا ونديك الخبر الواحد يفيد العلم يناتياتني العلم النظري با العلم الضروري يتبع وهو الحاصل على الاستدلال شيني وندأك سامو إن أنكف دليلي واتو إن كاي أمباني دليلي كسانو أنه إلمن to sai ya zamanto ne ake cewa al-ilmun nazari wa man abal itlaq hasa lafz al-ilm bil mutawatir wanda kuma yake shi shi yana ganin bai kamata a ce al-khabar al-wahid yufid al-ilm ba abin da yake nufi yana nufin a ce abin nan hadisin da yake ifadatul ilm al-hadith al-mutawatir ne yana nufin ilmu daruri ne ba al-ilmun nazari ba wa ma adahu indahu kulluhu dhanni in ba al-mutawatir ba wanda yake yufid al-ilm dukkan sauransa dhanni ne abu ne wanda yake ba za ka tabbatar da gaskiyarsa ba mi'a fil mi'a eh? kana tabbatar da shi ne a bisa azzannur raji lakinnahu la yanfi anna mahtaffa bil qara'in arjahu mimma khala anha amma shi kansa ya yadda cewa asalin hadisil mu'ahad dai yufidu dhann amma idan aka sami dalilai zai tashi daga matsayinsa na kan cewa kawai mun rinjayar da gaskiyar maganar ya zuwa ga cewa mun yanke kan cewa maganar gaskiya ce in aka samu dalilai da za su nuna haka ده مثالا ده زي ورور يمنى وانا والخبر المختص بالقرائن أنواع حديث ده يكا سامد دليلي ده سكينونا كان شوى يفيد العلم نوئي دبن دبن لي نفر كونسو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أبن ده إمام البخاري ده إمام مسلم سكرويتو أما سوما سرويتو شيء أتكين لتفنسو قدابيو صحيحين صحيح البخاري ده صحيح مسلم سابانن أبن ده بخاري يرويتو أتكين كو أدب المفرد كو خلق أفعال العباد كو التاريخ الكبير ذلك فين هنا حديث ko da ya rawaito shi ne ya ce ingantattu ne haka nan ma muslim a cikin wani littafi nasa wanda ya rawaito wanda in ba sahihi din ba kamar alkuna wal asma da sauransu mimma lam yablugh hadd at-tawatur hadd al-mutawatir wanda bai kai iyakar haddin hadisin mutawatir ba fa innahu ihtaffa bihi qara'in domin wannan hadisin da yake cikin sahihain akwai dalilai da suke nuna kan cewa ba kamar sauran hadisai da aka rawaito ba da wayanne ne wayannan dalilai din abinda ake nufi da qara'in kenan wato ad-dala'il alqara'il su ne addala'il al wanda suke dalilai ne wanda ake kafa hujja da su ba wai sun ayyana wannan matsalar bane a'a yanzu alal misali kamar mutum ya zamanto kan cewa ya zo an zo an yi sata a cikin masallaci alal misali sai aka samu kuma an yi sata nan da daddare hmm? aka samu kan cewa wanda suke kwana da wana da wani su suke kwana a cikin masallacin nan kaga farkon wanda za a tuhuma ai su ne ko kuma wanda za a farkon wanda za sai ana cikin wannan sai aka ga wanda daga cikin su ya je ya siyo abin ya je ya siyo sabuwar rikoda kuma nan da aka yi ta kuɗi ce kaga wannan ai karina ce ko ba za mu ce dalili bane ba tabbas bace amma isharar ce amara ce da take nuna kan cewa da walakin to su ne ake nufi da irin su ne ake nufi da qara'in daga cikin qara'in da suke nuna cewa hadisan da ke cikin sahihain a ba ya wai kawai sun ɗara sauran ahadithul ahad sun kai ya zuwa ga cewa tabbas ne a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa na farko huma fi hadha sha'an girman su a cikin wannan fanni girman su a cikin ilimin hadisi an sallama musu al'umma gabaki ɗaya ta sallama musu wa taqaddumuhuma fi tamyiz sahihi ala ghairihima da kuma cewa su ne a gaba wajen wajen bambance hadisi da ya inganta da wanda bai inganta ba sabanin wani duk wani malami da ya zo bayan su yake an riga an sallama ma imamul bukhari a wajen wannan fanni don hatta malamansa hatta malamansa irin su aliyu ibn al-madini sun ce imamul bukhari bai taba ganin wani kamar sa ba a dai irin a dai fahimta da sanin wannan ilimi na hadisi imam muslim kuma da yazo ya ga ya tambayi imamul bukhari hadisin kafaratul majlis wani hadisi ne illa dai bayyana masa illa yace ba wanda zai kika ne hasada yace ya ustaz al ustazin malamin malamai ba wanda zai kika sai wanda yake abin nan yace ya ustaz al ustazin ya tabib hadith likitan hadisi ne gano illarsa ya masa wannan kirarin to shi kan su kansu ga irin irin shaidar da aka yi musu manya saboda haka kuma al'umma gabaki daya ta haɗu akan cewa matsayinsu hmm, a wajen bambance hadisi da ya inganta da wanda bai inganta ba su ne akan gaba a cikin malaman al'umman nan to kaga wannan idan suka ruwaito maka hadisi kaga kenan wato duk irin ilimin nan nasu da tsantsenin su da gware da gwane da kwarewar su wajen tace hadisi da tabbatar da cewa sharuɗan yarda da hadisin sun inganta sun tabbata suka haɗu su su biyu a cikin riwayar hadisin kai kanka zaka san ba daidai yake da hadisin da wani yazo ya ce maka hadisin ya inganta ba hmm? wa talaqqi saboda haka ya faɗi dalilai guda uku na farko girman su a ilimin hadisi na biyu cewa su ne na farko a wajen bambance hadisi ingantacce daga hadisi da bai inganta ba na uku kuma talaqil ulama talaqil ulama li kitabaihima bil qabul cewa malamai gabaki ɗaya sun karba sun karbi littafan su da yarda da abin da ke cikin su malaman al'ummar musulmi gabaki ɗaya sun yarda da su karka ba a kirga in aka in ana maganar malamai ba a kirga yan bid'a da suka saba kamar yan shi'a da ba su da buhari da Muslim ba saban su anan wajen wujuduhu wa adamuhu sawa' wa hada talabti wannan karban da aka yi na da al'umma ta karbin littafansu da cewa abin da ke cikin ingantacce ne aqwa fi ifadatul ilm min mujarrad kasrati turuq al-qasra an tawatur shi kansa kan cewa al'umma gabaki ɗaya sun yarda da su ai yafi ma yawan turuq din yawan yawan asani din da ake nema yanzu a kaddara cewa hadisi an ruwaito shi da isnadi masu yawa amma ba su kai tawatur ba sai kuma aka samu wani hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi hmm? shi ko wannan hadisin mai hanyoyi ba su yawa baya cikin bukhari da muslim wanne zaka kaddamar saboda shi bukhari da muslim al'umma ga baki daya sun tafi akan cewa sun karbi littafin har aka tambayi imamul haramain aljuwaini cewa mutum ne ya rantse cewa dukkan abin da ke cikin bukhari da muslim ingantacce ne in ko ba haka ba matarsa ta saku sai aka tambayi juwaini ya ce ya rike matarsa matarsa ba ta saku ba saboda cewa al'umma ga baki daya sun yarda da abin da ke cikin wa'annan littafan wannan ya ba ma littafan karbuwa kan cewa duk abin da ke ciki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ne an fahimta saboda haka dalilin qara'in din mun ce hadisi na farko da yake mai qara'in habarul wahid mai qara'in shine wanda aka rawaito a cikin sahihain qara'in din guda uku ne kuma na farko muka ce jalalatuhuma fi hadha sha'an ko na biyu taqaddumuhuma fi bab at-tasih sune a gaba wajen bambance hadisi sahihi da hadisi da ba sahihi ba na uku kuma talaqqi al-umma lahumma bil al'umma ta karbi littafansu da yarda da kan cewa abin da ke ciki hakika faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to amma yake illa anna hadha yahtas bima lam bima lam yanqudhu ahadun min al-huffaz mimma fil kitabain amma fa ba da hadisan ba wannan ya ke keɓanta da hadisan da suka zamanto ba a samu wani daga cikin manyan manyan malaman hadisi ba sun yi suka a kansa a cikin abin da ke cikin littafai ɗin domin don ku sani ba duk hadisan da ke cikin bukhari da muslim ne ba suka zamanto kan cewa ga baki ɗaya al'umma sun haɗu akan cewa ingantattu ne akwai hadisai waɗanda suke an samu waɗansu malamai sun yi suka akan ingancin amma dukkaninsu gaskiya tana tare da bukhari da muslim saboda dalilai ibn hajar yayi bayani daga cikin manyan malaman da suke suka akai akwai addar qutni yayi littafi al-ilzamat wa tatabbu al-ilzamat wa tatabbu ya bibi hadisan da ke cikin bukhari da hadisan da ke cikin muslim ya waɗansu sun kawo ya yi suka akan cewa wannan isnadin da suka kawo bai inganta ba akwai wani isnadi bai fi shi inganta da kuma abu mas'udin dimashqi Eh, da abu aliyu da zayyani su su uku ne suka shahara da yin wannan daga cikin malamai da suka yi intiqadi yawanci to shine ibn hajar yake cewa wato a dunkule su fa da suka zo suka ce wannan hadisin da bukhari ko muslim suka suka inganta shi su kuma suka ce bai inganta ba to fa sun ce ne abinda sun zo sun hada kansu sun shiga cikin sauransu ne ko ba haka ba shi ya ce ya inganta su kuma sun ce bai inganta ba to kai a matsayin ka na ne dan kallo sai ka zo ka duba ka gani daga cikin su maganar wa za ka karba bukhari da muslim ko ka dara kutsi bayan an ce taqaddumuhuma fi fi tamyiz sahih sune mutaqaddimun sune masu taqaddumi sune a gaba shine dalili na farko kenan cewa tunda su a gaba suke idan wani ya zo ya suka ga abin da suka yi to ya zama to maganar su eh, tunda dama ai babin tasihi inganta hadisi ko raunana hadisi hukunci ne na ijtihadi amfani ake da dalilai na hankali eh, da dalilai na ilimi eh, ilimi yanda ya zo da ka'idodin ilimi sai ka gani kan cewa ko sharaɗin inganci sun cika ko ba su cika ba to idan wani ya zo ya kawo dalilin sa wani zai iya sabawa da shi amma ɗaya daga cikin abin da za ka yi amfani da shi don ka rinjayar da maganar wani akan wani shine cewa yaya su yake yanzu alal misali yanzu alal misali muna da jin labarin a shekul albani a wannan karnin ko ba haka ba da irin kokarin da ya yi wajen ilimin hadisi da irin binciken da ya yi da littafan da ya rubuta sai aka ce shekul albani ya zo ya inganta hadisi sai aka je aka sami wani a cikin wanda yake ya shahara da yaƙi da shi kawai ya zamanto majnunin abin majnunin yaƙi da shekul albani ne duk abin da aka ce shekul albani ya faɗa sai ya yi kokari ya samo sabani a kansa a ce ya zo shi kuma abubuwan da ya kawo suka a kansa wani wai shi sassaf alal misali to yanzu wanda yake shi hmm, <coughs> babu littafin hadisin wata watakila da ya taɓa karantawa daga min awwalihi ila akhirih dan mustalah din da yayi kawai dan mustalah ne na jami'a ya je karanta yazo shekul albani ya inganta hadisi shi kuma yazo yazo ya ba a fashi yanzu akwai akwai asasi ma da za ta yi mukarana to ba wai ina cewa matsayin bukhari da daru qutni haka suke ba kamar wannan misalin da na kawo a'a kallawa hasha daru ya fa haka daru qutni malami ne in bai kai in ba za a kamanta shi da bukhari ba to shi ma dai daga cikin manya manyan malaman hadisi hmm? to amma kasa <clears throat> shi ibn hajar ya kawo wannan dan musan cewa dalili ne na farko sun da su bukhari da muslim din nan sun samu matsayi da sauransu bai samu ba a cikin al'umma hmm? kuma an ce al'ummar nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaidun Allah ne a bayan ƙasa in ka ji sun yi itlaƙin maganar su na ma a ce mutanen kirki a cikin al'ummar sun yi saki harshen su sun amfani da harshen su kan shaida ga wani mutum to na shaida ta tabbata kamar yadda ya zo dai a cikin hadisi hmm? to ballantana kuma in aka zo aka ce za a binciki hadisan da baki ɗayan su dudu hadisan fa ba hadisai ne masu yawa ba dududu hadisai ne wajen ɗari biyu da wani abu waɗanda suka haɗu a kai ina jin ko guda namanta adadin suna nan in Allah da zan kawo muku a cikin muqaddiman wannan a cikin muqaddiman hadith sari ibn hajar ya kawo su bil a'dad muslim ya ke banta da ɗari da goma bukhari ya ke banta da wajen tamanin da wani abu sun yi ijma'i akan ko abin nan ina kyautar da san guda saba'in da wani abu ne wanda suke muttafaqun alaihi gabaki ɗaya hadith shi kansa malam ibn hajar ya kaddamar da kan cewa ba sa ciki domin maganar malaman nan da suka yi tunda magana ce ta ilimi kuma wannan maganar cewa tufidul ilmin nazari din nan an ce ne ilimi ne da ake da ake gina shi bisa istidlali da al'amuran ilimi ko ba haka ba to tunda su waɗannan sun zo sun kawo kishiyar maganar kuma da ilimi suka yi magana dan haka maganar su dole ne a ba ta duba don haka sai aka ce to banda wa'annan hadisin da ake banda wa'annan hadisan da ake intiqadin su an gane amma sauran hadisan to gabaki daya al'umma sun karbe su bil qabul abin da yake so ya ce kenan dan kar ya ce bukhari da muslim ga baki ɗayan su ɗari bisa ɗari al'ummar musulmi ta karɓe su ta yarda da su in a ce to ai akwai malamai da suka kawo suka akai waɗansu hadisai sai to mun yarda sun kawo suka a waɗansu hadisai to banda waɗannan amma sauran suna nan akan cewa al'umma ta karɓe su bil qabul an gane وبما لم يقع التجاذب بين مدلوله مما وقع في الكتابين حيث لا ترجح da kuma banda hadisan da ya zamanto kan cewa an yi sabani akan dalilan da suke da akan hukuncin da suke nunawa wannan hadisi ya nuna abu kaza kuma an samu wani hadisi yayi mu'araba da shi yayi kishiya da shi aka kasa samun yadda za a yi dan'i tsakanin su eh? su ma wa'annan ba sa cikin irin waɗannan hadisai listihalata an yufidul an yufidal mutanaqiban al-ilm bi sidqihima min ghairi tarjihin li ahadihima ala al-akhar saboda ai mustahili ne ya zamanto kan cewa abubuwa da suka saba ma juna eh, abubuwa da suka saba ma juna ka rasa samun hanyar yadda zaka rinjaye da daya akan daya duk sun saba juna a ce kuma kowane daga cikin su yufidul ilm in dai suka saba ma juna dole ne idan daya ya zamanto hakika haka yake to daya kuma dole ya zamanto kuskure ne wa ma ada zalika fal ijma'u hasil ala taslim sihhatihi in banda wannan kuwa to ijma'i ya riga ya haɗu a cikin al'umma akan cewa ingantacce ne kuma annabi sallallahu alaihi kuma yufidul ilman nazari fa in qila idan to ka kawo mana i'tiraf ina fata kuna wannan fa gaskiya littafi ne wanda yake na ilimi ba littafi ne na wa'azi ba gaskiya littafi ne na ilimi dan shi za ka kan cewa an kawo dalili an kawo i'tirabi akan dalilin to da dole ne a tara hankali a burin abin abin nan a tartibin dalilan da yake kawa fa in qila idan aka kawo i'tirabi aka kawo musu aka yi musu aka ce inna mattafaqu ala wujubil amali bihi la la ala sihhatihi cewa ai al'umma ijma'in da suka yi ba akan ingancin bukhari da muslim bane sun yi ijma'i ne akan wajibi ne ya aiki da abin da ke cikin bukhari da muslim eh? mana'nahu sai mu ba haka bane almana a nan wajen wato da'awar taka ba mu yadda da ita ba kai da kake da'awa ka kawo wani abu ne sabo al'umma sun sun yi ijma'i a kan su ne ba akan wajabcin amal ba domin aiki da hadisi sahihi ko ba a cikin bukhari da muslim ba al'umma sun yi ijma'i akan wannan ko ba haka ba hadithul hasan alhadithul hasan ma an yi ijma'i akan aiki da shi ko ba haka ba hukunce hukunce nawa ne aka tabbatar da su da ahadithul hasana kuma wajibi ne mutum ya aiki tare da su abubuwa nawa ne na sunna suka tabbata ba sa cikin bukhari da muslim kuma wajibi ne ya aiki tare da su saboda haka ijma'i akan ingancin su ne ba wai akan wajabcin aiki da abin da ke ciki ba wajabcin aiki aya an an yi ijma'i akan wajibi ne ya aiki da dukkan abin da ya inganta ko ba a cikin bukhari da muslim yake ba وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم shaykhan dalilin kinmu da wannan da'awar tasu shine bayanin da na faɗa shine cewa al'umma sun yi ittifaqi akan wajabcin aiki da dukkan abin da ya inganta ko da Bukhari da Muslim ba su ruwaito shi ba falam yabqa lis sahihaini fi hadha maziya in ko muka ce haka ne kaga babu wata maziya kenan da sahihain suke da shi kun gane abin nan kun gane hujjar alhafis wa zai maimaita min hujjar tasu da itirazin da kuma jawabin nasa na malam kamar yan samu dan sun ce hadisai kitabaini ba wai an yi ittifaqi bane sahihaini sahihaini eh ba yi ittifaqi bane akan ingancin su eh an yi ittifaqi ne akan aiki da su wujubin hmm. aiki da su hmm. sai mutum ba ba haka bane hmm. me yasa ba haka bane da yanke ba haka bane ai duk wani hadisin da inganta ko da ba su ruwaito shi ba wajibi ne a aiki da su ya kasance haka ne to kenan ba su da wata matsala ba su da wata miza ahsan fi eh, eh. mu tsaya a wannan wanda yake ah, mun ce mun san ah, duk maganar muna yi ne akan cewa alhabarul wahid wani ah, mun ce a bisa sahihi a bisa magana a bisa magana zaɓaɓɓiya ta malamai yufidul ilman nazari Hmm? yufidul ilm amma ba ilimi kamar na mutawatir ba ilimin da hadithul mutawatir yake ilmin daruri ne wannan kwa ilmun nazari ne ilmin nazari shine ilimin da yake buƙatar ka kafa hujja da shi kai isti ka samu masa dalili har ka kai ya zuwa gare shi to mun ce nau'i ne daban-daban nau'i ne guda uku to za mu tsaya a nau'i na farko nau'i na farko don sun sai ka ce yau ruwa shi ne sai Allah ɗaya ne a yi haji a yi sallah a ai na jin sun fahimci ilmu idan yawanci ina ta kawo musu misalin da uku a tara da biyar ko wannan ilmu daruri ne to alhadithul mutawatir in aka ce yusidul ilmin ilmu daruri in aka ce maka alhadi yanzu alal misali cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannunsa in zai addu'a kaga wannan akwai shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka to ko da yake wannan bil haqiqa hmm, ilmun nazari ne amma kamata a ce ilmun daruri ne dan hadisi ne mutawatir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa in zai addu'a hadisi ne mutawatir al mutawatirul ma'nawi kamar yadda nace muku lokacin da muka zo wajen wannan saboda za ka ga hadisai daban-daban sun zo cewa dukkan su babin su daya cewa akwai raf'ul yadain yayin da ake addu'a sawa'un ko dai ya zamanto a wajen istisqa ko wani ya zo ya masa addu'a ya masa ya daga hannunsa ko kuma abin nan a wajen kunu da ya daga hannunsa wurare dai daban-daban amma yawan su ya kai yanda yake ba a ko shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake to alhadith almutawatir wannan nakali din mutawatir ne to amma a gaskiya ba kowa zai iya samun wannan ba sai wanda yake yana da ahliyar nazar ya binciken asani ya ga sun kai yawan da yake zai iya yanke akan cewa baya ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ai bi ma'ana wato babu in aka ce al-ilm wato ba ma jin cewa la'alla akwai kuskure a cikin riwayar nan ba kamar alal misali ne a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa in zai takbiratul ihram da in zai yi ruku'u da in zai sujada hmm? kaga wannan aita Abdullahi ibn Umar da Malik ibn al-Huwayri su suka rawaito haka kawai wal akwai riwayar Wa'il ibn Hujr da sauransu amma dai a cikin sahihain riwayar Abdullahi ibn Umar ce ma kawai hmm? to kaga wannan inda zamu ji cewa tabbata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kamar a ce alal misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ya sallah asuba ba ko raka'a hudu ya sallah azhar ko ya kasance yana sallah azhar lokacin zawal ko ba haka ba wannan abin da yake muke da abin da yake shi mutawatir yana baka yaqini baka ko shakka akan wannan to yana abubuwan dukkan su tabbacin su bit tawatur ne amma sauran abubuwan da ba su tabbata bit tawatur ba su ake ce ma al ahad to su kuma al ahad din nan asali abinda suke abinda suke tabbatar mana azzannur Raji in sun inganta shi cewa wannan muna kyautata zaton kan cewa abin nan haka yake amma ba mu da yanki mi'a fil mi'a to amma akan samu dalilan da za su sa ya to kan cewa mun yi yanke mi'a fil mi'a cewa haka abin yake daga ciki shine ya zamanto hadisin an rawaito shi a cikin Bukhari da Muslim saboda al'ummar musulmi gabaki daya sun yi ijma'i akan cewa sun karbi littafin da kan cewa abin da ke ciki ya inganta abin da ke ciki ya inganta a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kabul din wannan kabul din shi kansa ya wadatar ya ya isan mana ya bamu abin da ifadatul al-ilm an-nazari da cewa wannan abin gaskiya ne to bari kawai mu karasa wannan jumlar yake cewa wal ijma'u hasilun ala anna lahumu maziyatan ala anna lahumu maziyatan fima yarji'u ila nafsi as-sihha to idan muka ce wannan itirazin da aka kawo mun riga mun nuna kan ba shi da asasi ko idan aka ce an yarda da itirazin su sai ya zamanto cewa sahihain ba su da wata maziya ba su da wata ba su da wani fifiko alhali kuwa an yi ijma'i cewa suna da fifiko a kuma fifikon su a babin inganci ne cewa sun fi kowane littafi inganci hmm? wannan ijma'i ya tabbata akan haka wa mimman sarraha bi ifadati ma akhrajahu shaykhan العلم النظري الاستاذ ابو اسحاق الإسفرايني من ائمه الح... وانا من ائمه الاصول كنا من أئمة من ائمه الشافعيه daga cikin malamai da suka da suka bayyana ma da baki suka fada balo balo suka fada kowa ya ji cewa abin da ke cikin Bukhari da Muslim suna abin da suke tabbatar da shi abin ya tabbata bil ilmin nazari cewa al ilmin wato abin da yake cikin su ingantacce ne tabbas ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman da suka faɗa haka akwai abu ishaq al-isfirayini daga cikin malaman usul na mazhaban shafi'iya daga cikin malaman karni na biyar na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min a'immati al-hadith abu abdullahi al-humaidi daga cikin malaman ilimin hadisi kuma akwai abdullahi al-humaidi daga cikin malaman andalus wanda yayi al-jam'u bayna sahihain yana da littafin sa al-jam'u bayna sahihain ba da lu'ul wal marjan aka fara jam'u bayna sahihain fi mattafaqa alaihi shaykhan ba shi na farko ba kafin shi akwai abdullahi al-humaydi da ya mutu a shekara 600 da wani abu ya rubuta daga cikin malaman andalus ya rubuta al-jam'u bayna sahihain yana nan yanzu an buga shi wa abul fadl ibn tahir da abul fadl ibn tahir al-maqdisi as-silafi ibn tahir as-silafi afwan abul fadl ibn tahir ba can ashe abu tahir as-silafi ne abul fadl ibn tahir wanda yake da da shuruta immatul khamsa shi ma daga cikin malaman hadisi ne shi ma ya ce da ke cikin bukhari da muslim dukkansu tabbas ne ingantattu ne dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhuma da da ma waɗansu su wa yuhtamalu an yuqal al maziyatu al madhkura kaunu hadithihima asah sahih to amma kaga amana kenan ta ilimi malam ya kawo bayani ya kawo hujjarsa to amma saboda amana ta ilimi daga ka dauki cewa hujjarsa fa ita ce karshen magana zai ki to ta yuma watakila magana ta akwai dan abin da yake zai mata itirabi shine wannan cewa ta yu ya zamanto maziyar da aka ce bukhari da muslim suna da shi shine cewa hadisan su asahhu sahih a cikin hadisai hadisai ingantattu to nasu sun fi inganci ba wai shine kan cewa ifadatul ilm an-nazari ba saboda magana ce wanda ake yi ta ilimi ba ba nas ba nasi bane saboda haka ba wanda zai yanke akan cewa abin da ya faɗa gaskiya ne mi'a fil mi'a kowa dai ijtihadi yake yi wal ilmu indallah haka ya kamata mutum ya zamanto idan mutum ya yi magana a gaskiya in ka bayyanar da matsayinka kuma ka ga a cikin wanda ya yi saɓani da kai shi ma a cikin maganarsa akwai wata hujja komai rashin rauninta ita ma ka ambace ta wannan shine adalci amma ba ka tabbatar da naka ba ka kora na komai yawanci yayin da za ka ga mutum yayi wannan akwai wani hawa a cikin zuciyarsa to sai ga Allah madaukakin sarki ya masa ukuba akan wannan hawa ɗin ta sa wani lokaci ko da yake da wannan istidrari ne ba za mu yi shi ba so in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karasa ismi guda biyu na alhabarul wahid almustaf bil qara'in hadisi da aka ruwaito shi da bai kai mutawatir ba amma dalilai sun sa an ba shi hukuncin irin hukuncin hadithul mutawatir ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan tambayar ta shawara ce yake kawa kan a rinka amfani da allo don bayyana waɗansu abubuwa eh, ina ganin zai ma'ana kwarai da gaske <coughs> insha Allah in Allah ya da zamu kokari ne dama akwai allo din akwai allo sai da ba ba ba wani kai da allo saboda allo yana gaskiya ne sai a ya kamata a yi din don zai taimaka din hakika don saboda a ilimin musfalah din istilahat din kalmomin sun yi yawa kuma wani lokaci zane din musamman yadda ake zazzanawa zai taimaka musamman idan muka zo wajen shurut hadith sahih a wannan ya ce yana son bayani akan wafatin imamul juwaini wai don ya ji an ce ya bar duniya ba a kan aƙida mai kyau ba to wa'annan bayan allah waɗanda suka riga suka riga mu gidan gaskiya suka mutu a kan aƙidan imam abul hassan a kan akidan ash'ariya wannan kowa kamar yadda kamar yadda imam zahabi yake faɗa ne a cikin tarjamar ibn Khuzaima ah, a cikin tarjamar ibn kuzaima kwarai na a cikin siyar alamin nubala da ya kawo wajen arrahmanu alal arshi tawa yake cewa dukkan wanda bai tabbatar da istiwa'in Allah akan al'arshi ba to wannan dan bid'a ne batacce ne mai batarwa kuma abin nan ba shi da rabo a cikin maganganu dai masu zafi shine sai yake cewa idan da zamu dukkan wani wanda zamiya ta same shi a cikin addini wanda yake yayi kokari ya nemi gaskiya yayi kokari ya bayanin a ya fahimci alkitabu was sunna kamar yadda suka zo sai ya fada cikin wani kuskure idan da kowa yayi haka zamu mai da shi dan bid'a ai ba wanda zai tsira a wajen mu illa annazrul yasir sai kaɗan kawai yake cewa shi kansa al-imam ibn khuzaima abin da yake zargin waɗansu da su na tawili shi kansa ya fara a tawili din a waɗansu hadisan da suka zo na waɗansu sifatullah saboda haka ya kamata ya mutane uzuri don haka irin waɗannan mutane uzuri ake musu kamar abin da Allah ya ce mana walladina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله wanda suka gabace mu da imani. kada ka sanya wani wato a kiyayya da kulli a cikin zuciyarmu ga waɗanda suka ga wanda suka yi imani kowannensu su mu nema musu gafara mu nema musu gafara Allah domin kowa ya yi daidai akwai daidai ɗinsa akwai kuskurensa wanda daidansa ya fi kuskurensa shi tsira wanda wanda ya tsira wanda kuskurensa ya fi daidansa ne bai tsira ba a immatul islam kuma yawanci musamman waɗanda ya zama to kyakkyawan ambatansu ya ya yaɗu a cikin al'umma to bai kamata a ambace su ba sai bil jamil sai da kyakkyawan ambato amma ba wanda yake zai zai zama to kan cewa bai fada cikin wani abu na kuskure ba eh, amma al'ibra abinda ake dubawa shine menene ya zama to yayin rinjaye akan abu yanzu irin su abu irin su Imam al-Haramain al-Juwayni irin abubuwan da suka yi a babin a al fiqh da babin al shafi'iyya ba karamin abin nan a gudumawa suka yi ma addini ba. malam wani wannan wai yana tambayar karin bayani ne akan daga hannu wajen yin addu'a da Allah ya dan yi hakuri sai mun zo darasin fiqh malam menene zan yawaita karantawa wanda zai sa na ji larabci kuma wai yaya zan zama bajini a fannin hadisi eh wannan irin wannan himma tana da kyau wallahi kuma da irin wannan ne ake cimma ake cimma manufa don yawanci zaka ga <clears throat> yawanci abin nan da yawa daga malaman da suka zamanto sun zamanto fitattu akwai wani abu da ya sanya su suka suka rinka hango suka sanya ma kansu wata manufa babba suka ce sai sun cimma ta wannan yana da kyau wannan gaskiya dangane da harshen larabci a abubuwa masu yawa ne da kowane harshe abin da yake bukata yawan karatu a cikin fannin mutum ka ɗauki littafan kana karantawa musamman abubuwan da suke masu sauƙi wanda yake fahimtar su za ta maka sauƙi kamar littafan da ake karantawa kamar alal misali in ana darasin tafsiri in za a yi tafsiri ya zamanto kayan kamar dai tafsirin ibnu kasir tafsiri ne wanda yake larabcin sa mai sauƙi to in mutum ka yawaita karanta irin wayannan littafai tun baka fahimtar a casa'in bisa ɗari sai ka zo kana fahimtar saba'in bisa ɗari a hankali sai ka zo kana fahimtar ya zamanto a sai ya zamanto wanda kake fahimtar har ya so matsara abinda da baka fahimta har sai ya kai ya zamanto kusan in kana karanta a in bisa ɗari duk kana fahimta har ka zo lokacin da zai zamanto ɗari bisa ɗari kana fahimta amma dole sai da ƙoƙari wajen karatu ɗin yawan muɗala'a tana da muhimmanci ƙwarai da gaske sannan kuma ya kamata in a ka sanya tafai ɗin na koyon larabci musamman na nahau waɗanda suke daban-daban ne akwai lokacin da an Allah da za a samu lokaci a ɗan yi bayani akan wannan game da kuma fannin hadisi a zama jini a fannin hadisi a to wannan babban magana ce gaskiya amma dai a fara dai da ya kamata ka fara da haddace arba'una hadis sannan ka zo ka samu umdatul ahkam ita ma ka haddace ta to sannan in ka samu wannan to sai kuma ka samu ka fara da muktasar sahih al-bukhari da muktasar sahih muslim a ai bulugul maram da wahala gare ya haddace muktasar al-bukhari bisa ya je bulugul maram inda ya haddace umda shi kenan ka fara da ingantaccen in ka haddace waɗannan to shi kuma ya zama zamanto kai kokarin mutala'an kutubus sita tare da kan cewa kuma ka kamanta da mustalah da ilmul jarh wa ta'dil wanda ke shi wannan ilimi ne da yake buƙatar fahimta da gogayya da kuma ga tatbiqin malamai yanda suka yi shi ma dai Allah za mu samu lokaci da za mu dan yi bayani akan wa'annan insha Allah wannan kuma ko ya ce a yi masa bayani akan taron suna da kuma sadakar uku sun halarta na tabbatar malam ya yi muku bayani a lokaci masu yawa ali saboda lokaci wannan yake cewa yana tambayar ba isnadu hadha alhadith an abi dhar wa mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt وأدئ السيئات الحسنة تمهها bi الناس بخلق حسن قال بعض الناس إسناده ضعيف to yana so a kawo masa isnadin wannan hadisin daga Abu Zar da Mu'az ibn Jabal to ai lokacin masu irin wannan ya riga ya wuce ni ban san isnadin wannan hadisin ba irin irin wannan sai huffaz sai huffazul hadith ake ma tambaya irin wannan mu kunan ai mu daliban hadisi ne ba abin nan ba ba huffazul hadith ba amma in yana so a binciko masa zan binciko masa amma aka ban haddace ba sai wannan kuma قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن الله ليعذب ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذاب لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى to ba sani ba menene tambayar ta sa sana na ba tambayoyi ba ne ok to shi ke nan oh, a cikin littafin suke to to shi ke nan to alhamdulillah alaikum salam ya kamata a faɗakar da mutane tattafa a kan oho jazakallahu khairan malam a nan dan uwa yayi tsokaci akan cewa an waɗansu malamai sun yi magana akan waɗansu hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim to kar mutane su yi magana kan kar mutane su ɗauka cewa har yanzu ba a warware maganar ba cewa har yanzu saboda haka kenan ko shi aka kawo maka hadisi na bukhari sai ce ai ta yana da cikin wanda aka yi intiqadi saboda har ga baki ɗaya kadasar da bukhari da muslim suke ciki ta rushe kenan ko ba haka ba to abin da nake so in sanar da yan uwa anan shine cewa dukkan hadisan nan da aka yi magana a kansu malamai sun yi cikakken bayani a kansu kuma sun tabbatar da kan cewa abinda imamul bukhari da muslim suka kawo shine daidai daga cikin malaman da suka yi akwai alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin muqaddimar sahih bukhari hadith sari ya kawo su hadisi bayan hadisi kowane hadisi wanda suke cikin sahih bukhari kenan kowane hadisin ya ce qala ad-darqutni ga abin da imamu ad-darqutni yake cewa ya kamata kuma fa ku fahimci wani abu wato abin da ake nufi yawanci hadisi ne za a ruwaito shi yanzu alal misali kamar hadisin kamar hadisin ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain fa qala innahuma la yu'adhaban وما يؤذبان في كبير اما فكان لا من البول فكان فكان يمشي wannan hadisin an sami saɓani a wajen isnadin hadisin wajen tabi'in da ya ruwaito ne tabi'in da ya ruwaito daga ibnu abbas waɗansu suka ce sa'id ibnu jubair ne waɗansu kuma suka ce a'a ba shi bane shi fa irin wannan ne fa saboda haka imam bukhari ya zabi ya zabi ya zabi isnadi ibn addar qutni yana ganin kishiyar wannan isnadin wanda ba shi ba shine yafi inganci saboda haka sai ya ce maimakon ya fitar da hadisin ta wannan isnadin ga ta isnadin da ya kamata ya fitar da shi shine yafi dacewa da sharadin sa yawanci ta wannan jinsin ne fadan ku fahimta ba wai hadisi bane wanda za a ruwaito a ce wannan hadisin san bai inganta ba aslan bukhari ya kawo shi a'a yawancin ikhtilaf ne a wajen at-tabi'i ko kuma wajen cewa ya kawo hadisin waɗansu ruwaito shi mausul waɗansu ruwaito shi mursal sai su ce a'a ai kama wanda suka ruwaito shi mursali ba su faɗi sahabi ba sun fi inganci bisa wanda suka ruwaito shi mausulan kuma duk tare da wannan a wannan sabanin ma yawanci za ga ibn hajar yayi bayani akan cewa gaskiya tana tare da imam bukhari shi ko na imam muslim a daga cikin malaman da suka yi bayani akan waɗannan ilzamomi magana da ibn darqutni yayi akwai malamin ah, yana nan yana dare har yanzu Sheikh Rabi Al-Madkhali ya yi littafin sa wanda ya magister akai bainal imamai ad-Dar Qutni wal Imam Muslim ya kawo dukkan hadisan da Dar Qutni ya kawo akan Sahih Muslim ya lizimta masa waɗansu lizimce ce da cewa hadisan ba su kai sharaɗin sa ba ko kuma wani isnadin ya fi eh, wani isnadin ya fi nasa isnadin da ya kawo tabbas me yasa bai kawo wancan isnadin ba ya kawo wannan isnadin shi ma duk ya kawo jawabi akan su wanda yake yawa yawan jawaban dama can suna cikin sharhin imamun nawawi da ya akan sahih muslim da ka waɗannan hadisai da aka riga aka an riga fa an gama malamai sun riga sun yi jawabi amma abin da yasa ibn hajar ya kawo dan karke masa ilzami cewa ai ka ce al'umma gabaki daya sun karbi littafin nasu bil qabul ce to ai akwai wanda dar kutni da sauransu suke magana akan waɗansu hadisai nan wajen ba a sami ijma'i ba kasancewar ba a sami ijma'i ba bai kore cewa amma hatta akan su wa'annan hadisan da ake intiqadi daidai yana tare da Imam Bukhari da Muslim ba wannan shine kai abin da nake so ne ne tambihi akai kuma mutum yana so ya na abin da hukara ina kara tabbatar muku cewa nau'in saɓanin da akai nau'in maganar da akai a wani nau'i ne na wato a cikin ilmin ilmin ilmin ilalul hadith nau'i ne wanda yake da ba wai ba illa ce zahira ba mun san ana ana sukan hadisi da illa zahira da illa boyayya illa zahira shine kamar ka ce wanda ya rawaito hadisin ba ingantacce bane ko kuma hadisin ba ba mausuli bane akwai yankewa a cikin isnadin wannan illa zahira kenan to ba ta wannan janibin bane ake suka akan su amma illa ce wanda take ghamiza boyayya shine kamar a ce wani isnadi ya fi wani isnadi irin waɗannan waɗanda suke ba sa tasiri akan ingancin hadisin Eh. Eh. Eh. shine wannan yana magana akan muktalaful hadith hadith wanda yake duk sun hadisai biyu wanda yake duk sun inganta amma kowanne daga cikin su ya nuna hukunci sabanin hukuncin da ɗayan ya nuna ka gani to ba zai yiwu ba a ce baki ɗayan su sun zamanto daidai fi nafsul waqt wanda yake akwai wannan akwai muktalaful hadith akwai muktalaf hadith sahihain wanda yake za ga hadisi ya zo a cikin bukhari amma wani hadisin a cikin bukhari din ya mu'araba da shi akan matsala to wani lokaci za ka ga kan cewa malamai sun samu sun yi jam'i tsakanin su wani lokaci kuma ba lallai ya zama to kan cewa sun yi jam'in ba to irin waɗannan hadisai wanda suke muktalaful hadis ake ce musu wanda aka samu wannan su kansu ba sa ciki domin idan ya zamanto cewa dukkan hadisai guda biyu abinda suke nunawa yayi sabani da juna to ba zai yi ba a ce gabaki ɗayan su daidai ne fi nafsul dole ya zama to kan cewa wani za a rinjayar akan wani in ba an aka haka yin jam'i tsakanin su ba zan iya ba zan iya halarto misali akan waɗannan ba yanzu amma abu ne wanda yake akwai littafin ibn al-jawzi da ya akan mukhtalasul hadith fi sahihain hadisan da suke cikin sahihain da suke da cikin irin waɗannan da kuma wannan akwai littafin ibn abdulbar al-asilatul mustadraba wato tambayoyi ne aka yi masa akan irin wayannan hadisai inda suke cikin sahih bukhari ba zai da buga shi ba ina da shi insha Allah zan zan samu muku waɗansu misalai a cikin su a darasi mai zuwa bi idnillah